Zama masu rarra Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM har ma da wasu tashoshin da suka hada da rediyo a amfani, sarauniya da kuma niya FM ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta voa hausa.com Masu gabatarwa Maryam Bashir Bugaji Safina Tusada Sodangi sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. A yau Talata ɗaya ga watan Agustan shekarar 2017 za mu yi magana ne game da yadda jihar Sokoto ta cire sunayen wasu ɗaruruwan ɗalibai daga kan rijistar ba da tallafin karatu. Kwamishinan ilimi mai zurfi na jihar Sahabi Isa Gada ya faɗa wa shirin yau da gobe yadda abin ya faru. gwamnati ta kawo kwamiti mhm. na wanda ambasada abokan shewurle mhm. yake jagoranci mhm. sun ba da report da gwamna cewa sun samu da guda ɗari bakwai wanda ba a jinsu da ba da haka sun cire su daga sha'anin scholarship sannan sun ba da list na ɗalibai wanda sun kasance wanda su da shi ne da account nasu na banki To shin ta yaya mutanen gari kuma ke kallon yadda ya kamata a bullowa matsalolin da ake samu a harkar ba da tallafin karatu a Najeriya ne? Da farko dai ta hanyar ɗauke kai daga nuna bambanci ko kuma wariya akan 'ya'yan talakawa da na masu hannu da shuni. Kamata ya gwamnati ta sanya ido sosai saboda ni ma kaina na fuskanci wannan matsalar da tallafin karatu. Ai wannan amsar ɗaya ce tak wato a cire son zuciya a bawa waɗanda suka cancanta. za mu tattauna da mai fashin bakin uh, uh, farfesa yusuf alasa na jami'ar uh, missouri a nan amurka don jin yadda tsarin ba da tallafin karatu ke tafiya a kasashen da aka ci gaba akwai kuma amsoshinku na tambayar da muka muku a shafinmu na facebook da twitter To bari mu fara da amsoshin da muka tambaye ku kuka aiko cewa shin yaya kuke kallon yadda ya kamata a magance faruwar magudi ko kuma almundana a maganar ba da tallafin karatu wato scholarship a turance kenan a mataki na gwamnatin jiha da na tarayya. Sakon farko da Umar Wahai Sanusi Dandume ya ce yau da gobe da farko dai ta hanyar ɗauke kai daga nuna bambanci ko kuma wariya akan 'ya'yan talakawa da na masu hannu da shuni. Sannan na biyu sanya ido ga waɗanda tallafin scholarship ɗin yake biyowa ta wajen su Sai jitta Falawal ra Daura ya ce kamata ya gwamnati ta sanya ido sosai saboda ni ma kaina na fuskanci wannan matsalar da tallafin karatu. Sai DC Washington movie ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. Ai wannan amsar ɗaya ce tak wato a cire son zuciya a bawa waɗanda suka cancanta ba wai a sa son zuciya da son kai ba a yi komai a kan tsari da tsoron Allah wannan shine hanya mafi sauki. Sai Muhammad Kabir ya ce to a saka waɗanda suka dace a wajen bada mukamai kuma waɗanda suke da ilimi sosai. Sai Rabi'u mai waya limawa ya ce gwamnatoci su jajirce sannan su dinga bibiyar wakilan da suka sa akan aikin kamar yadda suke bibiyar wakilan da suka tura yi wa jama'a polio to ba za a dinga samun matsala da yawa haka ba. sai yakubu m umar ya ce matsalar daga su jami'an gwamnati ne saboda sai wanda suke so suke bawa usaini alhaji ali mai gishiri rijau ya ce hakan zai samu ne ta hanyar sa tsoron allah a gaba domin idan aka sa tsoron allah a cikin lamari to fa a koda yaushe ka tashi yin abu mara kyau sai ka ji tsoron allah da kake yi ya hana ka aikata shi filin yau da gobe ta fatan za ku tashi lafiya sai amadu abacha macina ya ce yau da gobe fatan alheri a gare ku hanyar magance matsalar magudi wajen biyan scholarship ga ɗalibai a matakan gwamnatin jiha shine duk ɗalibin da za a biya biya ya tabbatar ya buɗe asusun banki kada a ce za a baiwa wani mutum kuɗi tsura a ce ya je ya biya ɗaliban saboda haka shi ke kawo matsalar maguɗin. sai usaini tsalha ya ce yau da gobe sai mun sa ido a matsayin mu na 'yan ƙasa da kuma kaucewa duk wani ba daidai ba daga wurin shugabanni da abin ya shafa wurin kaucewa basu na goro ina ganin shine kawai mafita sai isa suleiman ya ce um mm, turƙa shi yau da gobe ya fi kun zo da babban al'amari Ni ina ganin daina magudi a harkar tallafin karatu a ƙasa musamman a matakin jihohi abu ne mai kamar wuya domin siyasa ta lalata komai. Hasali ma ita ke sa a zaɓi ɗaliban da ba su cancanta ba wanda a ƙarshe kan zamo asara don waɗanda ake ɗiban sukan zo su gaza kammala karatun. Allah ya kyauta. Sai Abbas ya hayya dutsen wai ya ce salamu alaikum yau da gobe. Yau kun taɓo min inda yake min ciwo gaskiya ana tafka magudi da almundahana wajen ba da tallafin karatu wato scholarship a matakin jiha da ta tarayya. Yadda za a magance matsalar dai ita ce a samar da tsarin cikin wata takarda da ta fito daga kotu wato takardar rantsuwa wacce zaka sanya hannu a kanta kana mai rantsuwa da Allah subhanahu wata'ala cewa kai ne wani mai karatu a makaranta kaza kana mai rantsuwa cewa kana karatun kuma ka fara daga kaza za ka kammala zuwa kaza ni a gani na wannan hanyar za ta taimaka Allah ya taimake mu amin sai luka balarabe ya ce salam yau da gobe hada magudi ko almanda hana na ba da guraben karo ilimi mu ta da kafa mu isa mu hana wannan ba ganin yadda shugabanni suke da wuka da nama namu dai ido musamman talaka sai dai mu yi addu'ar Allah ya ganar da su sai shehu adamu rijau ya ce hanya ɗaya ita ce saka ido sosai tare da tabbatar da cewa ko sisin kwabo bai yi layar zana ba a cikin tallafin da aka bayar wannan kuma aikin hukumomi ne da kuma ƙungiyoyin ɗalibai na jihohi domin dai gaskiya ta yi karanci a yanzu saboda haka dole ne sai da bin diddigi sai baban haidar ya ce kaddamar da kwamiti da kuma kaddamar da wani kwamitin sirri wanda zai bibiye aikin kwamitin farko da zai biya scholarship din ta yin haka watakila a magance almundahana sai ibrahim muhammad jawai Allah sa na faɗi sunan daidai, ya ce salamu alaikum yau da gobe. A gani na hanyar da za a bi wajen kawo ƙarshen maguɗi ko almundahana da tallafin da ake ba da ɗalibai shine ta hanyar kafa ƙungiya mai zaman kanta kawai. Sai Aliyu Lawan ya ce kamata ya gwamnati ta ba wa ƙungiyar makarantu fawa ta yadda za su tsaya wa duk wanda ya samu tallafi daga gwamnati a tabbatar ba a yi wata hanyar da shi ba. Sai Edward Mallo ya ce tallafin ilimi ai ba na 'ya'yan talakawa ba ne don shi talaka dai baya jin labarin tallafin balle ya san matakan neman Allah ya buɗe wa 'ya'yan talakawa hanyar samu amin. Sai Ibrahim M. Muhammad Riba ya ce yau da gobe ta hanyar tantance ɗaliban da ke da shaidar shiga makarantu wato ofa ko ɗaliban da ke makarantun. Sai Abubakar Usman Abubakar Bakori ya ce magudi da almundahana abu ne wanda ya zama ruwan dare a ƙasar nan musamman ma shugabanni waɗanda ya kamata su yi hani da hakan kuma ko an bada ba dole bane a yi amfani da ita face abin da majalisa ta zartar. Sai Ibrahim Bello ya ce za a iya rage magudi ta amfani da yanar gizo wato intanet. Yan misali ne mai kyau wanda ya bambanta da shuwafi sosai saboda dan talaka zai samu amma shuwafi sai ka san wani za a baka. To sai kuma mu leƙa mu na Twitter Adbakera Dauratu ya ce wannan babbar matsala ce saboda ni ma na fuskanci wannan matsalar sai gashi muna makaranta an zaɓi wasu ana ba su kuɗaɗe. Sai a Yakubu 41 Umar ya ce yau da gobe gwamnatin jiha zuwa na tarayya kamata ya su sa ido a kan abun su kuma su tabbatar an baya waɗanda ya dace musamman yaran marasa ƙarfi. Sai a su Yusufari ya ce abin da ya kamata a yi domin magance maguɗi akan kuɗaɗen tallafin karatu kawai a tantance kowane ɗalibi idan aka tabbatar kawai ya ji alat. Sai at Mr. Bege underscore Belel ya ce yau da gobe matukar ana son magance maguɗi a scholarship to dole sai an samu mutane masu masu gaskiya da adalci. Sai at Adamu underscore madar ya ce salam yau da gobe ya zama dole gwamnati ta hukunta duk wanda aka kama da laifin karkatar da tallafin da ake baiwa ɗalibai na kuɗin scholarship. Sai da ƙarshe at Madu underscore Muhammad ya ce ya kamata gwamnati ta zazafa tsaro akan wannan harkar tallafin. Sau da yawa za ka ga an bada tallafi amma ba zai zo wajen waɗanda aka bawa ba. To mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni. A jihar Sokoto rahotanni sun nuna cewa sun ware wasu makudan kuɗaɗe daga cikin kasan da suka samu na rarar kuɗin nan na Paris Club da aka ba jihohi, inda suka ƙudiri aniyar warware matsalar tallafin karatun ɗaliban jami'ar. Usman ya tattauna mana da kwamishinan ilimi mai zurfi na jihar Sokoto, Sahabi Isa Gada. To salamu alaikum rahmatullah. Wa alaikum salam. Da farko da wa muke magana? Kana magana da Jihadu Isa Gada, Commissioner na Ilimi da Zirgin Jihar Sokoto. Akwai maganar da ta taso na cewa akwai wani kaman dan magudi da aka gano ko kuma in ce kuka gano a maganar ba da tallafin karatu na ɗalibai wanda akwai kaman na bogi da sauransu. Gwamnati ta kawo kwamiti. Mm-hmm. Na wanda ambasada Abubakar Shehu Wurle mm-hmm. yake jagoranci. Mm-hmm. Sun ba da report da gwamna cewa sun samu ɗalibai guda ɗari bakwai wanda ba ɗan jihar Sokoto ba da aka sun cire su daga shani scholarship sannan sun ba da list na ɗalibai wanda sun kasance wanda su bai shi jihar Sokoto ne mm. da wani su da account nasu na banki da mm. shi ne kuma eh, muna na muna aiki a kai sun ba da report mm. tunda kowane ɗan makaranta yana da waya yana da kuma account number idan mm. a mun sa za a hidda banki kowane banki yaran da ke a wannan banki mm. za a tura kuɗi su can su su karɓa to shi ne dai abin da yake nan yanzu amma yankin ɗari bakwai tun farko ne kwamitin su ga su a kowane da ba a yanzu kuta ba mm. suka cire su Eh, eh amma a bisa binciken da kuka yi na kwamitin ku misali wannan shigar ɗaliban guda ɗari bakwai ta yaya abin ya faru ya za ku ku toshe nan gaba kuma. A gaskiya ne ta ba kuma ba ce ba kwamitin namu ba ne kwamitin ne da suka kawa na wasu ƙwararru kuma suka yi suka aiki tsakanin da Allah suka fi da wannan. o a jiha. Da kuma mm. dama eh, a jiha dama ana samun matsala irin haka nan mm. na wasu na zuwa yan sokoto ne da yin mutum zai ce sokoto ne yana da takarda ta shi indigen eh. ɗan jiha ne ko ɗan lokacin zama ne mm. indigen amma ita ma kanta gwamnati ta ɗauki mataki mm. yanzu an shirya certificate na zama na ɗan ƙasa mm. wanda yake an ɗauki matakai kamar inda ake bin kuɗi haka an gasa kuɗi da haka ita ba dama a je a yi mabuɗinta. Ina ganin in aka samu wannan aka ci gaba da bayar da shi. To da ya samu wani wanda ya zo da ba ɗan Sokoto ba mm. wanda zai shiga ya ya ya shi jihar ne a matsayin ɗan jihar Sokoto eh to za haka wannan gaskiya an toshe wannan ah, insha Allah da dai ka san mm. shi mutum wanda ke so ya zamba ya toshe wannan hanya shi kuma zai buɗe amma dai gaskiya wajen ta ɗauki mataki mm. wata ana nan ana kula can wanda ke bada certificate ɗin an yi musu yawa ce can bangaren kuma su bada yawa sai an je da eh, sai an je da shi har abin har ya kama har da yan su ka da gaba eh ko da alƙalin kuma da kawai za a je a yi sannan kuma wani lokaci ma ba ma abin da zamanin zama da kamar electronic za a ga za su kila ma business center zai a buga masu wannan to yanzu an haɗu suke wadda yake ta gari hmm. wadda da ya ayi wannan eh. ina ganin aka samu wannan insha Allah za su ba samu eh, to daga karshe wani kira za ka yi misali ga su ɗalibai da kila za su ga irin wannan abu kila da ke faruwa kila gwamnati bata gani ba ya zama sun dan ja hankali saboda su taimaka su ma jihar su ta samu dakila irin wannan matsalar saboda in akwai matsala su ma sun samu eh, haka muna aiki da shugabannin ɗalibai mm. su sassa ne su sassa ne mm. ana aiki da su kuma su ma su an nuna musu irin tun da in har mutane suka yawa yanzu mm. zai ta zo ta kasa arewa yanayin da ake nan rashin kuɗi ta zama shahe su kansu don haka da zu da su kowa ya sa ido yanzu wannan abin da aka fitar an samu rekod mai kyau wanda ta fito daga yaren nan sannan kuma hmm. na gaba matakin za ɗauka za a duka wannan hanya hmm. wajen kauce ma wannan magudi eh. ina kira nake da su su yan makaranta hmm. da yake gwamnati ta rince da sai aka rince da kenan abin da wanda ya fi bilirin miliyan ɗari tara da tara da biyan kuɗin makaranta ɗari uku da arba'in na yan makarantar da jiha mm. da makarantar suke najeriya sannan saura kuma yan makarantar da muke da su a sudan a uganda a Amerika, a mm. india bangladesh da sauransu su mm. suke da wannan ainihin tare da an sai da su na waje don an biya wani suke a za su a ghana sannan kuma a zai sa a je a je sudan a biya sudan a biya duk wannan sauran wurare eh. amma wannan na yan makaranta su suna cikin abin nan hmm. kasa shi ne kusa an ma tsare su an hudu ne ko da banki ga yaran da ke ciki hmm. za su ga banki su ga suka cikin kawon yare yana eh. kira ga yare cewa yan sabbin ido ta biya wa'annan abubuwan hmm. ko don allah su dage su yi karatu a ga amfanin wannan likin da mm. ke ciki ko a sai akwai matsalar kuɗi a Najeriya. Haka. kamar jimla shi ne da kuma kuma gana mutum nasu eh to kenan zamu iya cewa dai sokoto da maganar tallafin karatu matsalar su ta zama ta kau kenan eh sa abin da ba a tun da ya yadda wanda aka amin miliyan ɗari tara da wani abu mm. aka biya kaga kamar da kuma aka samu ta tallafin nan da aka bayar ne na ta fara club ne kaga aka samu aka aka yi wannan eh oh a cikin tallafin dama dama nan nake son in kai ka in ce daga ina aka samu kuɗin da aka warware wannan matsalar a na ganin kamacin ne tun da gaskiya ta san abin da ke cewa alhaji gwamnati gaskiya bai da abu ne don haka dama irin wa'annan hmm. wannan abu yake taimakawa Idan Na, na Paris Club dama an ce za a ba mu jihohi saboda su marwara irin wa'annan matsalolin na maganin kudin Paris Club. Kenan ko kun fara wani abu. Sannan kuma muna fatan cewa kafin shekara mai zuwa kuma an samu amawa don da yake yanzu an biya kusan kowa kaga wasu ma sun kusa kariya wasu ma wani kusa ba su kari don haka nauyin ya fara da buwa. To alhamdulillah mun gode sosai mai girma kwamishina da ka samu damar tattauna da mu a cikin shirin yau da gobe. Madalla. Jami'a ita a tushen al'umma duka shugaba daga can ne ke bullowa kun ga likita. Mm. so kun je yadda mutane suke kallon lamarin yadda ya kamata a ce an magance dan almundahana ko cogen da ake samu a irin magana ba da tallafin karatu wanda kuma yan satuttukan nan Maryam za a ga muna ta magana akan tallafin karatu nan gaskiya da shi kai yanke ta magana talaka ya mm. dogara ne kwarai da gaske talaka yana dan samun sauki ta nan in dan abin da kake samu kobo da 100 bai taka kara ya karya ba ka samu tallafi ai ka ji daɗi rage maka kam sosai to shi sa mun ce bari mu tattaba musamman na ilimi mm. to kuma musamman yadda sakwatan nan suka kinga ai sun yi kokari sosai na maganan su ga an magance abin yana da kyau haka Allah ya sa mm. sauran jihohin su ma a ce za su ɗauka su irin yadda ya kamata. Ɗazu ke karantawa wani mm. sanata daga Wayobe ya mm. ɗau alkawarin biya wa ɗalibai 880 mm. eh. eh. eh, tallafin kudaden makaranta shi shi shi na shi daukan kan shi dubu ashirin ashirin ashirin rika ba su yana ce kuma kuma wani rahoto mm. shi kuma da aka ce wanda aka tura yan kado wasu za su dawo kaga shi ma kuma ai abin ba da gwamnati bane ba su ma wanda aka ba tallafin ya mm. kamata su ma su dinga da haka su ma ai su ma ya haka su ma kamar eh Sokoto jihar Sokoto ba kwanaki lokacin su ma sun dakatar da fitarwa yara kasashen waje ba amma yanzu cikin kudaden nan da suka yi magana a kai za su biya basussukan waɗanda mm. sun riga sun tafi iya samu a samu su gama mm. karatun ba eh, mm. ya zama a cikin gidan aka yalwata al'amuran to wannan amin amin wannan shine dalilin da yasa muka ɗauko ɗaya daga cikin masu mana fashin baki akan al'amuran musamman da ya shafi ilimi wato farfesa Yusuf Alhassan na jami'ar Missouri a nan Amurka don jin yadda tsarin ba da tallafin karatu yake tafiya a kasashen da suka ci gaba yaya abin yake akwai zaki ga akwai tallafin bashi akwai na kyauta yaya abun yake shine muke son mu ji salamu alaikum farfesa alaikum rahmatullahi wa barakatuhu na kwanan ku lafiya barka da sake dawowa ya aiki <laughs> barka dai sannan ku mm. ya aiki lafiya kalau alhamdulillah yawa to masha Allah yawa to kaji dai yawa professor kaji abin da muka sake wayoya maganan tallafin nan ne na karatu da muke ta magana wanda ka tattofa da mu albarkacin bakin ka a baya eh, shin yawa to mm. ina son mu ji ne ko muna son mu ji cewa shin tallafin nan na karatu ya abin yake ne a kasashen da suka ci gaba kaga mu kasashen ga ana ta dan samun dan tuddai nan da can eh, shin ya yake ne a irin kasashen nan da suka ci gaba abin ko da kila akwai wani abin da za mu iya dauka daga ciki gaskiya akwai hmm. ah, kamar a nan amurka abu ne mai sauki hmm. da yake ah, in mutum yana neman tallafi na karatu hmm. kowane irin karatu ne ah, in dai ka riga ka ka samu ɗauka an dauke ku a makaranta kowace kwaleji ce ko university ce to akwai ofishin tallafi da yake taimakawa ɗalibi ko ɗaliba kamar yadda kuka yi bayani akwai tallafi na kyauta wanda ake cewa grant wanda ɗalibi dama za a bashi wani adadi na wannan kuɗin makarantar ko kuɗin wannan karatun na wannan shekarar da zai yi ko za ta yi ban da shi amma wannan grant ko tallafin da ake bayarwa baya isa da haka za su ga waɗannan makarantu kwalejoji ko kuma yunivasitoci suna mm. da wannan tallafi har ila yau na bashi mm. wanda suke dama su ta hanyar su nema za ka nemi bashin tunda su ne za su nemo maka ce maka gashi za ka zauna da kawunsila za ka mm. nuna maka cewa ga na kyauta da aka baka na grant din ga kuma na bashi Mm. to wanda ba za ka biya ko sisin kwabo ba shi grant ka gama karatu ko kin gama karatu mm. ya ke zaben waɗanda na shi kyauta din ya ke zaben eh, ɗaliban ya tantance wanda ya tantanta mm. kokarin eh, su ne wannan ne ya ne abin yake ne eto eh, yawanci akwai cancanta ce ta fannin da mutum zai karatu da kuma su ita wannan kwaleji take nemo ɗalibanta da suka nemi gurbin karatu suka ba su? Mm. to ta hanyar su ne suka nemo musu tunda su mm-hmm. suka san cewa ina waɗannan tallafofi na karatu suke na kyauta amma wanda wannan tallafin baya isa saboda haka sai su haɗa da basuka don irin waɗannan wanda suke zuwa sinema so su makarantun su suke su sun sani ba kai ne zaka tashi ka je ka nema ba amma in ka ga dama kai kanka hmm. zaka iya nema zaka ga tun daga secondary school hmm. akwai ah, makarantun secondary school na ƙasar nan suna da tallafi iri-iri mm. da suke bayarwa kafin ɗalibi ko ɗaliba ta gama mm. to waɗannan tallafi shine mutum za ga ya taho da su wannan kwaleji ko university mm-hmm. sai kenan tun daga secondary school mm. akwai su za ka je abin nan yanar gizo za ka nema za ka yi applying sannan ka dace ka samu ba ka dace ba to sai kuma akwai din na wanda ta university ko kwalejinka za ta neman maka da ta sani a yadda dai na fasita eh. yawa um, safina aikin eh, eh <laughs> Profesa kana ganin wannan tsarin da ake yi a nan zai iya yiwa kasashen mu ai wato duk irin waɗannan abubuwa su yanda da ake ba abin da zai hana shi yiwa illa kamar yadda ake cewa in dai za mu saka ranmu hmm. wato wannan abu ne mai sauki kamar hmm. da da ake bamu mu ma scholarship a ɗari bisa ɗari kyauta hmm. mutum ya tafi karatu ino ba tare ma da ya nemi wani bashi ba gwamnati za ta biya maka in dai ban da dan aka fi da aka dan samu lokuta lokuta mm. ai ai namu ma ya fi mm. sauki eh, mm. to yau da ma da kai maganan kasuka 100 bisa 100 shine sai na ce to bari mu dan koma baya kaɗan maganan grant din nan iya wani kaso ne misali a nan yake iya rufewa misali a ce kila kaso nawa aka biya ma misali da kila sauran kila sai ka karbi na bashin ko wani makamancin haka to wani zaka gani kai wato na kyautar wani kaso ne ko ashirin ko kuma talatin ya kasan wato akwai adadin mutane da suke yawan wato neman wannan taimakon mm. idan yanzu akwai an wani wannan aljihun mm. taimakon akwai kamar a ce akwai miliyan dala miliyan daya mm. to a cikin dala miliyan daya din nan ɗalibai da yawa a ƙasar nan eh, jihohi hamsin ɗinnan nan hmm. kowa zai nemi wannan taimako hmm. to a ciki ne sai aka cancana hmm. sai ka ga wani ya samu kashi goma wani ya samu kashi biyar wani ya samu kashi ashirin daidai gwargwadon dai wato abin da mutum ya sa a ya samu eh. saboda haka sai mutum ɗaya yana da wato tallafi kashi biyar ko bakwai ko goma nan ka samu dubu biyar can ka samu dubu bakwai can ka samu dubu mm. talatin nan dubu goma duk dai wato a tattara <laughs> ɗari da kwabo a can a harhaɗa a eh. duka eh to amma misali farfesa yawanci ah, kamar yadda ɗazumar ta yi magana akan yadda ake duba cancanta mm. bayan maganar kokari da makaranta da za ta nema ma da sauransu akan kalli yanayin samun iyalin mutum misali misali ko ko komin kuɗinka za ka iya nema ko ko komin talaucinka. ka ai ba ai ai ba ai komai talaucin ka zaka nema eh ai ba ruwan ai ai na cancanta karatun ce ai wani ai wani zubin abu ne essay ne za a baku ake ku oh, rubuta mm. misali mm. a ce ka rubuta essay yanzu kamar akan tarihin arewa mm. ta Najeriya ko tarihin eh, mai martaba Sardauna marigayi Allah ya gafarta masa amin to a ciki wanda yayi ko wanda suka yi kokari suka rubutu yadda ya kamata suka dace hmm. idan akwai dubu ɗari hmm. idan aka samu kamar mutum biyar sai aka samu su sai kowa ya samu dubu ɗari an hmm. samu dubu ashirin ashirin saboda duk sun yi canjaras sai eh. cewa gaskiya dukkanin su ya dace a basu eh. ba kawai za a ɗauka ya kullum bala ba a mika mutum da kila ma kila ma miƙa mishi yaje a sarar kuɗin kila ma ba zai ga makaranta ba ko bai da kokari <laughs> <laughs> eh. idan mutum yaje karatun sai ka ga cewa nan yana da kashi goma ko ashirin ko talatin mm. amma kuma saboda eh, makarantar ta san cewa abin ba zai saba zai ce to mm. za mu iya taimaka maka da bashi mm. na kashi saba'in nan da za ka biya ko kashi ah, talatin nan ko hamsin da ya rage maka you know to shi ne isa kake ganin cewa wato ba a ba da bashi a nan ɗari bisa ɗari ko kuma kyauta ɗari bisa ɗari mm. to ya kuma su mm. eh. mm. to ya shi wannan ah, makarantu suna ba da bashi kuma akwai wasu ƙungiyoyi da suke ba da bashi su ya abin nasu yake ne to waɗannan ƙungiyoyi za ku ga cewa da kuma bankuna wato gaskiya zan ce kamar suna da sanayya ko kuma sun haɗa kai da makaranta kamar bankuna suna ba da bashi kuma bashin nan da ruwa duk wani bashi da za a baka kasar nan gaskiya yana da ruwa amma ba za ka fara da ajiya ba za ki biya ba sai kin gama karatun so daga lokacin da kika gama karatu ne sannan kuma za a zaki ga an fara aiko miki takardu cewa ke hajjia maryam hajjia safinatu to kai mm. yanzu fa dan fara miki kuma mm, interest na da eh, yawa eh, mm. sai hankali to to to ni na san eh. ina da abokanai da suka yi dauki irin basu suka ni da har yau shekaru da shekaru kana biya kama ana yafewa ina amurka <laughs> abubuwa da akwai yanzu ne kokari da ake ta yi ana yafewa mutane saboda mutane ba sa zuwa aiki da eh. kamar likitoci da ba sa iya zuwa ƙauyuka sai a ce za a yafe musu you ba su amma ya koma ƙauye ya zauna eh. eh, a da gudu sai ka koma a ah, da <laughs> <laughs> malaman makaranta ah. an malaman makarantu yanzu a ƙauyuka ake nema saboda a nan ma ɗin suna ɗan gudun zuwa ƙauyuka ah. nan ana ɗan samu sai a ce shekara a mala hamidin kaje a misalin ƙauye ne wanda yake a kamar a ce ino ka eh. tafi uh, uh, wani kawai da ake cewa uh, ko Colombia ko makamancin eh, wannan kai eh. ka shekara uku ko biyar eh. za mu yafe maka kaza ni kan da gudu ai ni kan ai hadda tintibi ku je kaza da kaza da kaza to yanzu abin da ake ciki kenan eh wanda kuma kauye kuma zaka ga ga ruwa ga wuta ga kuma ba da gudu malam <laughs> to amma babu babu zuwa shakatawa nan da ake zuwa yi babu wuraren shakatawa kwanaki na ga wata kungiya da ke bada bashi ko hmm. me ya faru a nan Amurka wai hmm. takaddun da suke na ɗaliban rekod ɗinsu na ɗaliban shugaban ya ɓace ne ko mene ne wani eh, mutane ya sai jin daɗi jin daɗi ya ce ba rekod <laughs> to yanzu bari mu je daga ƙarshe farfesa yawancin wannan abin darasin da nake samu kila cikin minti ɗaya ko biyu zaka iya kila fito mana da shi a wannan tallafin karatun da mu ake bayarwa a Najeriya shin wanne ya dace da mu ne shin wannan irin su grant din nan ne mm. ko ko a'a bashin karatun ya kamata gwamnati ta bayar kila da dan interest karami ko ko ba interest wato irin kuɗin ruwa a kai ko ko babu yaya abin ya kamata ne me ya kamata mu dan ɗauka ne mu dan nawa da ta mi abin da ya kamata mu yi shine sai mu koyi da irin kasar nan hmm. saboda wato gaskiya mun lura da wato gwamnati komai hmm. gwamnati ta ce ta ce abu ribi bisa dari hmm. muna da masu arziki a kasashen mu a kasar mu you know wanda za su iya tallafawa kamar yadda din yanzu zan iya cewa zan iya ba da dubu ɗari ko dubu hamsin in je in kai kamar ce rumfa college waɗanda za su fita na bana ga guzuri na a taimaka a cikin dubu ɗarin nan a samu mutum biyar a ba su dubu ashirin ashirin ita mm. gwamnati ita kuma sai sai ka gani an tallafa mata za su iya mm. taimakawa da sauran mm. misali za mu iya kawo irin waɗannan bankuna za su iya taimakawa masu arzikin ƙasa za su iya taimakawa to duk idan muka yi wannan amma komai fa sai fa mun shirya shi mun yi coordinating yadda ya kamata saboda yadda muke harkokinmu wato kar a yi zamana an je wato ba tsari ba eh. kamar yadda al'amuran da suke suke tafiya sai a hankali eh. yawwa mm, eh. amma ba abin da zai hana irin wannan wato a yi amfani a yi irin su a gida mm. gaskiya yanzu kashi ɗari bisa ɗari zai wahala kuma mm. da an yi an yi da kuma har yanzu ana ta shan wahala kamar yadda eh. kuke bayani a wancan lokacin hmm, kuma wannan ba karewa ce ba kuma abin ne yau gwamnati yawa ga mutane na ta karuwa yawan eh. mutane da sauransu eh da da bukatar ilimin shi kai shi mm-hmm. eh to yanzu dai daga karshe a farfesa kai kuma wani sako kake da shi ga su ɗalibai kar mi tuya manta da albasa wayanda suke samun irin wannan tallafin ya za a su kuma su share wa gwamnati hawaye da mm. sauran al'umma mm. kar su kashe wasu kasuwa to ya kamata idan mutum ya riga eh, gwamnati ta taimaka masa mm. shi ma ya kamata ko ita ma ya kamata in ta gama karatu mm. ita ma ta taimaka wa gwamnati ta taimaka wa ƙasa mm. ba wai lallai akwai fannin da za mutum zai taimaka wa ƙasa ba lallai wai sai ya je ya yi koyar ba ko kuma ya je aikin likitanci a'a akwai wasu abubuwa da mutum zai na hanyar taimako wanda ba komai mu zira wa gwamnati ba don mu shine komai sai a baro gwamnati a ce ai gwamnati ta yi ai hmm. gwamnati ta yi to ya kamata duk abin da zamu yi wanda zamu rage wa gwamnati kuma zamu taimaki jama'a zamu taimaki al'umma al'ummar eh. unguwa ce jiha ce ƙasa ce wannan shi ne zai fara kawo mana saukin al'amura ni a gani na to muna godiya mm. sosai professor Yusuf Hassan sai wani lokaci <laughs> mm. to haka yake a madadin Maryam Bashir Bagaji Safinatu Sodangi sai kuma Julia Lazarus Gresham wacce ta bada umarnin shirin da injiniyan mu na yau da kuma ni Usman Ahmad Kabara a nan Washington DC nake cewa Hamadadin Solomon da ya hada ma shafin na Facebook Live mu zama lafiya Masu wasanni ba wasan kwallo bata manta ba wasan kokowa ba mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba share ba yau da gobe